صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gabar tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wadda ke daidai da 25 wata ta biyu yau 26 ne? 26 hmm. wata ta biyu shekara ta 2026 miladiyya. Tsira da amincin Allah su dara tabbata ga manzan tsira annabar rahma Muhammadu bin Abdullah. Sallallahu sha'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har izuwa ranar tashin alkiyama Allah Ta wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu.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 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب na'am yace wa ya qaumi aw wal mizan bayan kira da yayi wa mutanensa zuwa ga kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala su bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai kuma ya hane su game da toye mudu da sikeli da suke yi ya sake kiransu yake wa ya qaumi ya ku mutane na أوفوا المكيال والميزان بالقسط وتسكى mudu da sikeli da adalci wannan na daga cikin ɗabi'u da ya shahara a tsakaninsu toye mudu da kuma sikeli wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kuma ku daina cutar da mutane kar ku toye wa mutane abubuwansu la tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala ta'afu fil ardi mufsidin kuma kar ku dinga yada barna a bayan kasa aka ce barna a bayan kasa da yake hana su a nan shine kasancin tara hanyar mutane sukan yi fashi da makani sun shahara da wannan ma banda soye mudu da sikeri da suke yi mutane da suka shahara da fashi da makani musamman ma sun kasance duk mutumin da ya musulunta ya yi imani da annabin Allah shu'ai sun kasance suna bibiyan muminai suna cutar da su wala ta'tau fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin malama suka ce baqiyatullah raguwar Allah mana abinda Allah ta ba abinda kuka samu na halal bayan kun yi wa mutane wa faɗi cikin ma'auni Abin da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya bar muku na alkhairi ba tare da kun cutar da mutane ba shi ya fi maku alkhairi ma'ana idan mutum yana sana'ar sayar da sayarwa da ya shafi aunawa da mudu ko kuwa aunawa da kaya da ake aunawa da sikiri ya cika wa mutane ma'auni abin da ya samu ko da kaɗan ne na riba ba tare da ya cutar da kowa ba ya fi mai alkhairi akan abu mai yawa da zai samu sanadiyar cuta in kuntum mu'mini idan kun kasance mu'minai yin aiki da imani bi muktabal imani ba zai yiwu ba a yanayin da mutum yake yin aiki da abinda imani ya rinjaya a cikinsa kuma ya zanto yana irin wannan kuma irin waɗannan shafin Allah nan yana daga cikin safin Allah da ya fi haɗari ka san akwai safin Allah da yake tsakanin bawa ne da Allah tsakanin bawa da Allah amma shi wannan da yake sana'ar abubuwan da suka shafi aunawa da da mudu da sikeli amma kuma sai Allah ya jarabce shi da cutar mutane kaga da mutumin da kamar misali yake shekara goma yana yi da za a zaunar da shi a ce ya sauwar mutane nawa ya cutar kaga ba zai kirga da ko to kaga wannan yana cikin tashin hankali ranar tashin alkiyama domin kowane kowane mutum ba sai kadiya ne wannan ya isa tashin hankali ya ko kowane mutum sai ka biya shi haƙƙinsa da ka soye masa a duniya to ya za ka yi kai ayyukan naka da kai nawa ne su tukunna sa'annan a mafi yawan lokuta za ka ga cewa wannan irin wannan nau'i na barna ba mutum da yake yin shi ba Kamar sata ne da ake yi a aikin gwamnati na ga cewa mutum wani ya saci kuɗin gwamnati ba zai yi mutum ɗaya ce ya sace kuɗin gwamnati ba sai an bi sai silsilan abin sai ya bi ta hannu wa'ansu mutane kowa ya sassa hannu an ba shi an ba shi goro kafin satan ya yi ya yi kuma za ka je ka samu da yawa daga cikin mutane da suke irin wannan su ba su maganin cewa wani wani sabon Allah ne idan aka tashi zagin shugabanni masu zaluntar al'umma za ta wayannan mutanen su ma suna da ta wanda shi yana ganin shi yana ganin wannan ba wani sakon Allah a zo a gani ba ne level daban-daban akwai waɗanda su canza buhuna suke manya kenan buja zis ɗin kenan su ne masu siyowa in bulk su zo su farka buhuna su canza wa buhunan sizes buhu ɗari sai a fitar da buhu ɗari da wani abu kaga stage one kenan idan kuwa ya bar waɗannan hannu waɗannan ya dawo akwai masu stage na biyu kuma akwai waɗanda su ma iya sake farkawa su ba sai sun rage buhunan ba za su farka amma za su mayar da cikin wannan buhunan dai wadda masu cutan farko suka fara fakejin din nan amma su kuma da suka tashi mayarwa ba zunzurutun masara za su mayar ba za su mayar da masara da abubuwan da ba masara ba kuma za ka samu mutane biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara ana yin karba karba domin yawanci za ka ga tirela ɗaya ne kana son ka yi ka cuci mutane cikin kayan da tirela ɗaya ne kaga kai kaɗai ba za ka yi ba ko amma kuma a rasa mutum ɗaya da zai ce a ji tsoron Allah hakan ma abin da ya shafi kayan abinci abin da ya shafi su fetur da fetur da makamancinsu akwai wanda yake bani labari shi ya biyo motar fetur tinta da ya siyi man ya san irin cutar da suke har ruwa ma suna turawa ne. shi yasa za ka je wani gidan man za ka sha za ka sha mai kuma har a cikin manka a cikin injin injin ɗinka makaniki ne ke maka akwai akwai ruwa a ciki domin su Sarkoki masu zuwa da man suna kare sawa da ruwa shi yasa wasu lokutan in suka zo gidan mai saukewa kaga an yi ta yin sa'in sa da su wani bawan Allah yake bani labari yake ya taba bin su da kansa dan dai kar su cuce shi yake sun yi sun yi shi yayi bacci bai bacci ba an tsaya a hanya duk shi ya sa ido yake da zuga cewa kai wannan kayan wannan mutumin ya dage za a kai kayan nan ba mu ɗibi ba ba hakkin su bane ba ba kawai suka baka wani wani suka ce motan ta lalace ba ba inda za su tafi wato Tilas sai sun yi ne sai sun yi cuta ya ce to abinda za ka samu kai ma ka duba irin wahalar da kake sha yanzu mutumin da yake aunawa idan idan mudu toyayyen mudu kake amfani da shi in wani ya zo ya tsaya kanka kuka yi ciniki ya biya da kuɗi kana kan aunawa kana Allah Allah cikin fargaba kake yi Allah Allah kar ya nene ne kar ya hango kar ya gani da makamancin haka ga kuma tsayuwa a gaban Allah da haka wannan kaɗanin da za ka samu idan Allah ya sanya mai albarka kuma ka zanto ma'aboci wadatar zuciya shi yasa karkashin wannan aya maluma suka ce imani da da yake in kuntum mu'minina ya alakanta alakanta rashin toye mudu da rashin toye ficili ya alakanta shi da imani suka ce imani na daga cikin abubuwan da yake taimakawa mutum ya samu wadatar zuci kuma a nan za ka ga cewa a can baya a cikin ayar da muka karanta na karshe a jiya yace inni rafin bi khairi wa inni akhafu alaikum mutane ne waɗanda suke da wadata shi yasa aka ce idan zuciya zuciya ya lalace idan zuciya ya lalace lalacewar zuciyar ga mutum nan ba yana da hali mawadaci amma kuma talaka da ya zo auna abinci a wajensa bai bai da tausayin talaka, duk da cewa shi attajiri ne wadatacce amma kuma zai toye haccin talaka domin lalacewar mai lalacewar zuciya maluma suka ce mutane ne wanda suke da wadata shi ne ba abinda annabinsu yake ishara zuwa gare shi lokacin yake inni arakum bi khair amma hakan bai hana su yin menene ba bai hana su yin cuta ba yace wa ma ana alaikum bi hafiz wa ma ana alaikum bi hafiz bayan wannan nasiha da ya musu na cewa ku kaɗaita Allah sannan ku nisanci toye hakkin mutane wajen ma'auni sawa'un wannan ma'aunin ana yin shi ne da mudu ko ana yin shi ne da sikeli sai ce ku sani fa wa ma ana alaikum bi hafi ni ba ba mi tsaron ku bane ni ba mutumin da zai dinga gadin ku bane ina bin diddigin ina kallon mai kuke aikatawa wanda yake kiyaye abubuwan da kuke aikatawa da ya kamata ku ji tsoro shine wa shine Allah yana daga cikin alamun imani a duk lokacin da mutum ya tashi aikata wani abu na asha sai ya tana da Allah na kallo na fa sai ji kunyan cewa ya za a yi Allah na kallo na kuma ina yin abin da Allah ya hana wannan shi ake cewa maraqabatullah ko da babu wanda yake ganinka, ka san Allah yana ganinka kai ba ka shakkar cewa Allah na ganinka. amma kuma har ila yau kana da wannan audacity din cewa Allah na kallon ka kuma kana aikatawa idan imani ya yi a zuciyar mutum zai haƙura da wannan abu a lokacin da ya tsina cewa Allah ba na gani na haka ni nauyin da aka ɗawa mu shine na isar da sako bayan na isar da sako abinda mutum ya aikata bayan hakan ni ba za a tambaye ni ba Allah ta tabaraka ta ta'ala shi ke kiyayewa ni ba a ɗaura mun nauyin na zanto mai yin gadon mutane mai suke aikatawa ba sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yake قالوا يا شعيب أطمواتك تامرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أَوَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ شذلك ce mai suka cewa annabin Allah qalu ya shu'aib as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una shin sallolinka ne suke umartaka cewa mu mu bar abin da iyayenmu kakanninmu suke bautawa kamar yadda da ya gabata yadda mutane suke kafa hujja da iyaye da kakanni kafa hujja kuma na rashin adalci in za ka kafa hujja da iyaye da kakanni kan addini wadda addini nan ba domin shi Allah ya halice ka Allah bai halice ka domin komai ba face domin addini shi yasa bai kamata addini ya zanto a secondary list ɗinka ba wa addini shine abin da nake yi a matsayin in ka samu lokaci alhali kai halittar ka gabaki ɗaya ma ba halitto ka ba face domin me domin addini suka ce sallanka sallolin da kake yi ita ce umartarka cewa mu kuma mu bar yin namu ibadar irin wadda iyaye da kakanni suke yi au an nafa fi amwalina ma nasha sa'annan wani ibada suke nufi al-asnam wal awsan bautawa gumaka ko kuma sallolin nan na ɗagai su suke umartar ka cewa mu ba mu da haƙƙin mu aikata abin da muka ga dama a cikin dukiyarmu ma'ana wannan tafifi da muke yi toye ma'auni da suke da muke yi abinda muke aunawa har yake kaiwa da muna toyewa ai kuɗinmu ne abinda muka ga dama shi za mu ne shi za mu yi da kuɗinmu innaka la'antal halimur rashid innaka لأنت الحليم الرشيد فتكي للي كيني مي يوان هكولي مي هنكني وانن الزم كينان في مقام المدح الزم المدح الذي أريد به الزم wannan maganar da suka ce innaka la'antal halimur rashid kai ka ce suna yabansa ne a ba yabansa suke yi ba ibn abbas رضي الله تعالى عنه وارضاه يقولون ذلك اعداء الله على سبيل الاستهزاء izgiri suke wa annaban Allah bayan sun faɗi wannan magana cewa wato kai sallolin nan naka da kake yi su suke su suke maka cewa mu mu daina bautan gumata ko sa'annan kuɗin da mu muka mallaka kai za ka faɗa mana yadda za mu yi tasarrufi da shi mu ba mu isa mu yadda muka ga dama da kuɗin mu ba ko to sannu mai hankali sannu mai hakuri mai hankali kaga ba yabansa suke yi ba izgili suke yi ibnu abbas yake qabbahahum allah wa la'anahum an rahmatihi wa qad fa'al ya la'ance su yace Allah ya la'ance su ya nisantar da su daga daga rahamarsa yace kuma Allah ya riga yayi haka a ƙarƙashin wannan ayar maluma suka ce akwai ishara zuwa da cewa idan mutum ya mallaki dukiya mallakar dukiya bai nufin cewa kana da damar aikata yadda ka ga dama da dukiya domin da kai da dukiyar wace mallakar ku Allah abin da ka mallaka malullah dukiyar da ke hannunka na Allah ne kai karan kanka nawa ne ne kai na Allah shi yasa Allah ne ya tsara yadda zaka tafiyar da dukiya amma su suna ganin kada masu shishiri a cikin abin da su suka mallaka قال يا قوم أرأيتم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن خالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال يا قوم أرأيتم in ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi kwatankwacin dai irin wayannan markanin da annaba da suka gabata suka mayar yace ya ku mutane na za ku lura da cewa duk da wayannan yuhsinu ilaihim wa yusi'una ilayhi yana kyautata wa mutanen wajen kiransu su kuma kuma suna munanta zance a gare shi idan ya musu magana cikin wato ruwan sanyi da kokarin fahimtar da su in suka zaki mayar da martani sai su yi ne sai su mayar da magana mara kyau sai su mai zance mara kyau kamar zancen da suka ce mai innaka la antal halibur rashid sannu mai hankali sannu mai hakuri mai hankali wato kai ka fi kowa hankali mu ba mu da hankali ba mu san abin da ya kamata ba kai ka sani duk da haka ya ci gaba da muhawara da su yake ya kauni mutane na mutane na za ga haka annabawan gaba ɗaya suke cewa mutane na mutane na ba ku ganin idan na kasance ala bayyinatin min rabbi akan wata hujja bayyananniya daga wajen ubangiji na wa razaqani min rizqan hasana kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta ni daga gare ki wani arziki mai kyau malama suka ce me yake nufi da razaqani rizqan hasanan suka ce annubuwa kamar yadda a baya yake wa atani minhu rahma rahma suka ce rahma annubuwa suka ce rizqana wai suka ce ana nufin annubuwa yana cewa Allah tabaraka wata'ala ya bani hujja bayyananniya sa'annan ya arzuta ni arziki mai kyau ya arzikta ni da anyarci da manzanci wani su malama suka ce a yana nufin asnafin amuwal. ya arzikta shi da abubuwa daban-daban na abun mallaka na dukiya wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni kuma ba na son na saba muku zuwa ga abubuwan da nake hana ku ba na son na hana ku wani abu kuma a zo a wayi gari ni nake menene nake aikatawa wannan shine alfitratu salima fitra halitta lafiyayya ita ce sanya zan zanto mutumin da yake cewa kar a yi kaza kar a aikata kaza abu kaza ba shi da kyau fitra salima shi ke sanya mutum ya zanto abubuwan da yake hana wannan shi ma a ce baya ne yi baya yi shi ma a ce baya yi shi malama suka ce daga cikin abubuwan da zai taimaka maka wajen nisantan abubuwan da Allah ya haramta shi ne ka zanto mai tunatar da mutane cewa Allah ya haramta wannan abin misali idan a ofis a ofis misali ta san akwai masu zuwa ofis za su zo latti kuma za su rubuta overtime za su zo latti kuma za su bar wajen aikin kafin kafin lokaci ya kare amma kuma amma kuma za su fi gwamnati bashi bashin kare kaga zalunci gwamnati farko shi bai zo a lokacin da ya kamata ba sa'annan da zai tashi a aikin ya tashi kafin wuyoce kafin lokaci sa'annan ya rubuta overtime kaga a ofis ɗin ko ana yin wannan kuma kaga overtime ɗin nan idan aka yi salari mutum sai ya ta rubuta overtime ya ta rubuta overtime ya ta rubuta overtime idan kudin suka zo ya nuna maka alat shedan zai tsungure da yake a da ita zaman haka yi ka ce ba za ta rubuta ba yi ta cewa haramun ne shedan sai dinga menene kwadaitar maka da kai ma ka dinga menene ka dinga irin wannan to idan kana son ka kari kanka daga wannan daga cikin hanyoyin da zai kari ka ka dinga faɗa wa masu yi cewa haramun ne ka shahara da faɗin cewa haramun ne tunatar da su cewa haramun ne to idan fitararka salima ce idan kana da fitara lafiyayya duk lokacin da ka samu rauni har ka fara tunanin ko ni ma zan dinga rubuta ba ta fi nan ne fitararka za ta dinga hana ta cewa a kai ne ba ke cewa haramun ne kaga bai kamata a ce kai ma kana menene ba in kana yi ba hakan nan misali a majalisa kafin kamar garin nan da muke ciki yana da cikin garuruwar da ya shahara da majaliso da majalisa ne kawai za a zo kusan kullum sai an zauna to babu laifi idan aka kiyaye dokokin da addinin musulunci yake a kiyaye ne hukuk a tariq hakkokin hanya ba za ku dinga shigan hakkin mutane ba akwai waɗanda su sun zama wa mutanen anguwa fitina majalisan fitina ce ga mutanen anguwa za ga lokacin sallah ya yi ba su tashi ba duk mutumin da ya wuce su akwai mutumin da shi kuma hanyarsa in ya zo tafiya masallaci sai ya wuce su ya masu sallama daga ya taho kuma za su ce musamman ka ya taho ba in ga ganki yi lokacin sallah ya yayi kenan kaga sun zama dano su ba su tashi sun yi sallah ba wadda ke kuma tafiya sallah suna son su fitine shi kaga wayannan ba su kiyaye hakokin hakokin wato hanya ba ko kuma tun ya yi sai abu da fa'idansa to idan kana daga cikin masu zama a wannan majalisar zaman majalisa a karan kansa ba haramun bane abubuwa da za a aikata a ciki ne in aka samu haramun a ciki to idan kana zaune a majalisar da ake buɗe fatan wani a yi zancen wani a yi zancen wani a bayansa shi ma zai iya yiwa ɗan majalisar ne in ya zo sai a yi shuru me yasa aka yi shuru to lokacin da ya zo ashe abubuwan da ake faɗi ba za a so ya menene ba ya ci ba yi da mutum a baya kenan kuma yi da mutum a bayansa a addinin mu mai hukuncinsa halal ko haramun to a wannan halin kai ka san haramun ne sa'annan abin da mutane ba su ba su la'akari da shi shine cewa sadaka ba kake yi da ladarka akan mutumin da kake yi da shi baya nan sadaka kake yi da ladarka da ladarka za a biya shi to kai ta yaya za ka yadda ka dinga salwantar da ladarka kan mutumin da babu abin da ya shafe ka da shi babu abin da ya hana ka da shi to domin ka kare kanka idan aka kawo batun wani sai ka ce a a mu tattauna wani abin daban kowa kun san yi da mutum a bayansa haramun ne yi da mutum a bayansa haramun ne da haka in ka tawo majalisar ma kana zuwa za a ce to a yi shiru ga wannan ustazin ya tawo yanzu zai ce kuna yi da mutum a baya haramun ne ka ka kare kanka ba za su cutar da kai ba sa'annan ba za su jawo ka ka fada cikin menene ba cikin cutarwa ba Nabi Allah Shu'aib yace ni bana son abubuwan da nake hana ku a ce kuma ni ne nake aikatawa in uridu illa al-islah masaba ba komai nake so ba face jiyara iya iya yadda karfi na ya kai wannan kuma shine abin da ake so gaba da mutane kar mu zanto wato ah, al-mustaslimuna lil waqi'a mutum barna yayi yawa ana yin kaza ana yin kaza a society din nan ma a kaza yayi yawa kaza yayi yawa amma kai kawai fi muke yi ku wani yunkurin da muke yi na a gyara idan muka yi korafi shi kenan an gaba amma kai ne gudunmawarka da kake bayarwa wajen a gyara wannan abu gudunmawan farko da za ka bayar Shi ne irin wannan da Allah shu'aib yake faɗin cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu idan to kai ne mutum mutum na farko da zai nisanci wannan abin da kake korafi a kansa a cikin al'umma ka zanto mutumin farko kai ka ga idan ba ka yi an rage mutane nawa kenan an rage ɗaya sannan lokacin da kake hana mutane idan aka ci sa'a ɗaya daga cikin mutanen da ka hana su shi ma ya hano. an rage nawa an rage biyu shi ma ba korafi ya tsaya yi ba yana yin nasa yunkurin na hana mutane kaga hakan nan za a samu ci gaba wajen rage barna a cikin menene a cikin al'umma ba wai kai mu zauna mu yi ta yin korafi ba har sun ba ta yi sa'annan kasancewa ba ta yi bai isa ba shi kaɗai ba cewa ni alhamdulillah inda bana ba na musharaka da cikin wannan barna amma kin kana hanawa kana hanawa hanawan nan shi ne da shi Allah zai baka kariya idan jarrabawa ka sauko wa mutane sanadiyar wannan barnan da ake aikatawa yake ni in uridu illa al-islah mastata'a da haka duk inda muka zinci kawunan mu mu zanto mutane masu ba da gudunmawa wajen menene wajen islah alladina yuslihuna hina yufsidu nas aw yufsidu nas kamar yadda yazo cikin hadisi mutane waɗanda su za su dinga yin gyara za su dinga yin islah a lokacin da mutane suka yi barna ko kuma mutane suke yin barna yace wa ma tawfiqi illa billah a cikin kokarin nan da nake yi na yin gyara iya iya iyawa na dacewa ta bai kasancewa ba zan dace ba face da dacewar Allah Allah kaɗai shi zai datar da ni da haka a cikin yunkurin da nake yi na gyara na kiran ku zuwa ku kaɗaita Allah idan na dace Allah ne ya datar da ni yake alaihi tawakkal ga Allah tabaraka wata'ala nake dogaro ga Allah tabaraka wata'ala nake dogaro wa ilaihi uni kuma ga Allah tabaraka wata'ala makoma ta take zan koma ga Allah tabaraka wata'ala wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد يتي يا متانينا لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح كركو بري شقاقي saba mini da kuke yi wani su malama suka ce adawati adawa da kuke da shi ciyayya da tsana da kuke da shi a kaina kar ku bari domin haka domin kun tsane ni domin ne shaksiya ta annabi shu'aibu kuna son ku saba mai abu duk abin da ya faɗa ba za mu bi ba in dan shu'aibu ne duk abin da ya faɗa ba za mu yadda ba yake kar ku sa wannan ya janyo muku har abin da ya sami mutanen nu alaihi salatu wassalam ko kuma mutanen hudu alaihi salatu wassalam ko kuma mutanen salih alaihi salatu wassalam irin abin da ya same su ya same ku hmm. wa ma qaumu lutin minkum biba'id su kuma mutanen lutu kam ai ba sai na ambace su ba domin ba su da nisa da ku hmm. nan kusa kusa aka hallakar da mutanen lutu kuna da labari kun sani kar ku bari domin kuna adawa da ni ku ki bin Allah ku ki imani da Allah ku ki bin umarnin Allah ku ki ajiye wannan ɓarnar da kuke yi na fashe da makani da kuma tsaye mudi da suke shi yasa yana daga cikin wauta wani mutum ya faɗa maka gaskiya ko kuwa ka ji wani mutum yana faɗin gaskiya amma ka ci karɓan gaskiya domin kana da wata matsala wata matsala shaksiyya da wannan mutumin ko kuma A, kana da matsala da inda ake jingina mutumin ba shi bane ba shi mutumin ne da mutumin zai bar wannan wajen da ake jingina shi zuwa gare su a yau za ka karbi abin da yake faɗi amma wajen ana jingina shi zuwa ga kamar misali an ce wannan malamin ɗan izala ne misali so in ka ji gaskiya zance mai kyau wa'azi mai kyau abin farko da ke tambaya wannan malamin dan menene <laughs> ina alakar shi dan waye ne dan menene da abin da ake ake faɗi in aka ce maka ai dan kaza ne sai ka ce a a a za ka zubar da abin da aka faɗa kenan duk da cewa gaskiya aka faɗi duk da cewa gaskiya aka faɗi shi yasa aka ce yana da cikin wauta ka ajiye gaskiya domin matsala da suke da shi da wanda ya faɗi mai ne ya faɗi gaskiya hadisin abu huraira shahararren hadisin nan da shaidan yake zuwa tsakan kuɗin zakka amwalin zakka ne manzo Allah ya faɗa a ƙarshen hadisin yake ta wa huwa um, kazu yake ya faɗi gaskiya duk da cewa siffarsa ta asali gaba da baya matsaryaci ne kenan ko da sanannen makaryaci ne ran da ya faɗi gaskiya karka ce to ai aikin da makaryaci ne duka karya ne a ko da mutum ya tahara da ƙarya ran da ya furta gaskiya sai ka ce wannan matsaryacin ya faɗi gaskiya a nan wannan shi ne adalci ba wannan shi ne adalci domin haka yake adaya da kuke yi da ni kar sanadiyin adayar nan fa irin azaba da hallaka da ya sami wayannan wayannan mutanen al'ummomin nan da suka gabata al'umman nabiyullahi no nabiyullahi hud da mutanen nabiyullahi salih da mutanen lo kar ku bari irin abin da ya same su ya same ku sanadiyar ku ko dai kawai kuna son ku meye ne kuna son ku shiga saɓani da ni wastaghfiru rabbakum واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه كما كوني نجافرا أبنجزنكم كما كتوبا زوا ذلك za ga cewa idan ba ku manta ba duk wayannan annabawan da muka muka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin su a cikin wannan sura kowannen su da karshe zai yana umartar mutanensa da su yi menene su yi istighfari wannan ba komai bane yawan maimaita abu yawan maimaita abu yana dilala akan muhimmancin wannan abu ya zo cikin wani hasar cikin wani asar wadda wasu malaman hadisi suka raunata amma babu laifi an bato shi fi ba da shine cewa madalla ga wani bawa wanda ya hadu da Allah kuma a cikin sahifarsa akwai istighfari mai yawa idan zo kana yawan astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku yawaita neman gafara da kuma tuba zuwa ga ubangijinku domin lallai ni ina yin ina neman gafara da tuba zuwa ga Allah a rana so 70 a wata riwaya so 100 sai so nawa kake yi a rana kai ya kamata ka dinga yi dubu saba'in ko kuma dubu ɗari a irin halin da muke ciki nan da za ka ga eh, akwai abubuwa da yawa waɗanda suna daga cikin asaratu sa'a sabai ba su gari ba mun gani mu yanzu muna gari. kamar hadisan da suke magana a kan zamanin da kafiyat ariyat za su yawaita kafiyat wai in ka duba hadisan za ka ga kalmomin hadisan kamar kamar akwai tanakus amma kuma waƙayi ne mutum ne ba mace ce tana sanye da kaya amma tana daidai da bata sa kaya ba kafiya wa fi nafsul ita din dai kafiya tana sanye da kaya wa fi nafsil waqt ta basu da ariya amma kuma a tsirara take babu sahabi da yake da wannan bal cikin hadisin manzalar Allah sallallahu ce lam'ara lam'ara, kuma ya ce ni ban ba amma ya faɗi cewa za su zo yanzu kai baka ganin mutanen da suka suke irin wannan halin suna sanye da kaya amma kuma suna tsirara ya music ya zama ruwan dare colatins music intervals na tsakanin yanzu ko labarai kake son ka saurara sai ya tafi ka domin intervals din da za su break din da suke ɗaukawa, kafin su zo su gaba da ba da labaran me za a saka kiɗa ko gidan rediyo ne yanzu sai gaga sun saka maka tasiri fa a cikin ramadana wannan malamin na gama tasiri, kafin sun saka tasirin wani sun zako ne sako kiɗa to mai al'ada. kiɗa ya zama ruwan dare yanzu ma idan na ce muku jin sauraron kiɗa haramun ne wani zai shi aha kamar ba su ba da yake ya zama wani abun da kamar yadda ka san yadda ka san ammat bihil Balwa, da ustazai da waɗanda ba ustazai ba ka duba what's of statuses da ma waƙoƙi ne da kiɗa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kamar yadda ka san babu wani karantar wa addini akan haka zancen kuma mace ta tallata jikinta da sanya kaya rabin jiki a waje rabin jiki a rufe wannan kuma haddis wala haraj suka yi tunanin wayannan ba su da iyaye ne iyayensu ne za su faɗa wa Allah me za ka faɗa wa Allah me za ka faɗa wa Allah idan matarka tana irin wannan shigar me za ka faɗa wa Allah ‘yar uwarka ‘yarka ka fita daga gidanka da irin wannan shiga me za ka faɗa wa Allah kuma kana ji kana gani me za ka faɗa wa Allah me za ka faɗa wa Allah yanzu ya zama hadisin da manzon sai zama cewa bada al-islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada addini ya fara a matsayin wani bakon abu yanzu mace mai hijabi ma wani kallo kallo ake mata a society din mu واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba ku koma zuwa ga Allah inna rabbi rahimun wadud ya subhanallah ya subhanallah ya subhanallah yake lallai ubangiji na rahimun wadud mai yawan rahama ne mai nuna kauna ne maluma suka ce idan mutum ya aikata laifi ya tuba ya koma ga Allah ya nemi gafara ya koma ga Allah Allah zai gafarta masa Allah zai rahamce sa kuma Allah zai nuna masa ƙauna Allah yana son sa Allah yana son bawarta yake komawa zuwa gare shi sabanin mu safan mu idan mutum idan mutum har ma zagin wani sake zake ai wannan dan tubabbu ne ai mu a wajen mu shine tuba ya zama menene aibi zagin mutum ake yi ma wani bawan Allah kwanaki musulunta yi amma ɗan arewa ne kwanaki na tafi kawash ina zaune tana hirarsa a gefe sai yake cewa abokanan hirarsa cewa shi matarsa raha suke yi ba kararsa yake kawowa ba yace mata aiki a hankali shi matar da idan ya mata laifi ta rasa me za ta ce mai sai ce matsala ta da tubabbun nan kenan <laughs> to idan mutum ya tuba wai tuban nan abin yabo ne ko kuma abin abin abin zagi amma mu ba a standard din society din mu tuba kamar kamar ko mai muke son mutum ma ni ba na fahimta wasu lokacin ce oke to ba mu san ya tuba ko eh domin yanzu ya tuba muna mai izikin cewa to tubabbi to sai ne alhali kuma tuba fa abu ne wadda Allah ya umarni da shi abu ne wadda yake inna Allah yuhibbu at-tawwabin amma sai kuma kiyamar at-tawabi da kake alhali Allah kuma yuhibbu Allah yuhibbu rahimun wadud idan ka tuba Allah zai rahamce ka kuma zai nuna maka kauna Allah yana son yana son bawa ya tuba ma ya faru Allah bi azabikum Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da zai yi da azabtar da ku kamar misali nan da nakan bayar kullum Allah ba kaman ba kaman mu bane babu kamanni tsakanin mu da Allah laysa kamithlihi shay huwa as-sami'ul basir cikin duk wani abin da ka sani da ake siffanta Allah da shi da ake wasafta Allah da shi to babu babu wani abu wani mutum ko wani abu mai rai ko mara rai wanda ke ko kusa da Allah cikin wannan sifar ko kuma kamanni babu kai ne mutum ya maka laifi kuma za ka yafe mai kuma ka ka ta mai wannan abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake banta da shi Allah tabaraka wa ta'ala yake qalu ya shu'aibu قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم هسريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا suka cewa annabin Allah cewa mu fa ba mu fahimtar da yawa daga cikin abubuwan da kake faɗi ba mu fahimtar abu da yawa daga cikin abubuwan da kake faɗi mana sun gaji sun gaji da shirinsu da yake yi wa'azi da yake yi nasiha da yake yi domin kiyama da suke masa sai suke bi kaman ya dame su sai suka ce mu ba fahimtar abin da kake faɗi muke yi ba ba ma na كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا كم منا جننك أتكم رونني كان da rauni domin kai ba kowa ba ne a cikinmu ba ta ɗaya daga cikin jagororinmu da shugabanninmu bal kana daga cikin raunannu mutane masu rauni duk waɗannan introduction ne taufi'a suke yi ga maganar da suke son su faɗa cewa kai mai rauni ne ba mu ka dame mu kuma ba fahimtar abin da rage faɗi muke yi ba kuma mu muna maka kallon mai rauni kai ba wani babba bane a cikin mu ko wani jagora a cikin mu ba da rabbuk ba da domin danginka ba la rajamnak da mun jefe ka har mutuwa malama suka ce danginsa suka ce mai suke rubi da laula rahtuk suka ce mutanensa mutanen annabi shu'ai wadda suke tare da mushirkai waɗanda ba su yi imani ba ma'ana ibn kafir yake muna jin kunyan mutanenka da suke tare da mu da ba domin su ba da mun jefe ka wa ma alaina bi aziz kuma kai a gare mu ba gagararre bane za mu iya jifan ka har lahira kaga a da suka yi da suka ce mai kai ba kowa bane ba komai bane kai mai rauni ne kawai abin da ke hana mu jifar ka kunyan waɗannan mutanen naka mutanen da kake da alaka da su waɗanda su kuma suna tare da mu kunyarsa muke ji shi yasa har yanzu ba mu ka ba ay laysa laka qadrun fi sudurina wala ihtiramun fi anfusina baka da wani ba mu ganin wani girman ka ba a cikin zuciyar mu ba mu maka kallon wani abu inna ma ihtaramna qabilataka bi tarkina iyyak kawai mun girmama kabilar ka ne shi yasa ka barka annabin Allah sai yace a cikin mamaki yace ya ya qaul arabbi a'azzu alaykum min Allah wato mutane na sun fi girma a wajen ku akan Allah ma'ana ba tsoron Allah bane yasa ba ku jefe ne ba a girman mutane na shi yasa ba ku jefe ni ba babu Allah cikin lissafin ku kuma shi Allah wa wara'akum zuhriyan kuka mayar da Allah tabaraka wa ta'ala abin jefarwa a bayan ku Allah tabaraka wa ta'ala a wajen ku ba komai bane kuka yi jifa da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ba ku yi la'akari da umarninsa amma mutane na ne suka fi girma yace inna rabbi bima ta'maluna muhit lallai ubangiji na gani da abin da kuke aikatawa ubangiji na yana kewaye da abin da kuke aikatawa wa ya qaumi amalu ala makanatikum kamar wa ya kaumi ya maru na matanatikum in ni ami sau fata alamo na mai yaƙi da azabin yukri ya kuma mutane na to a wannan wajen a wannan gaban san kai annaban Allah makura sai ce to ya kuma mutane na ku yi aiki a kan hanyarku in ni ami ni ma lallai mai aiki ne a kan hanyata. سوف تعلمون ذاك هو سني من يأتيه عذاب يخزيه ودى عذاب مي كن يتروى زي زو أجريش ومن هل تاجي كما وانيني مكر يتي أفتان مذاك سني وارتقبوا كما كسيرارا إني معكم رقيب نيمة Muna tare da ku cikin masu saurarawa walamma ja amruna walamma ja amruna najjayna shu'ayban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه وأن sunnan التي ce a جميل kasa game idan Allah ya saukar da hukuma sanadiyar sabon Allah to mutanen da suke hana mutane game da wannan sabon Allah Allah yana keɓanta su Allah yana kare su daga wannan hukumar kamar yadda muka karanta cikin kisaf ɗin da ya gabata na annabawa da manzanni Allah tabaraka wa ta'ala yake wa lamma jaa amruna a lokacin da umarnin mu yazo najjayna shu'aiban wal ladina amanu ma'a mun kumutar da shu'aibu da waɗanda suka yi imani da shi bi rahmatin minna da wata rahma daga gare mu wa aqalat alladhina zalamu as-sayha su kuma waɗanda suka yi zalunci zaluncin me suka yi zaluncin da suka yi mafi girma shine shirka domin inna shirka la zulmun azim shirka shine zalunci mafi girma waɗanda suka yi zalunci kuma sai tsawa ta kama su aka daka musu tsawa fa asbahu fi diyarihim jafini sai suka wayi gari a cikin gidajensu a daskare kowannensu yana dunkushe babu rai sanadiyar tsawa Allah Ta tabaraka wata'ala gane da mutanen nabiyullahi salih a ranar da aka sauka masu da azaba ba azaba na wuce ɗaya aka sauka masu masu da shi ba domin su ne Allah yake a yawmul villa ta same su su ne kuma aka yi masu rajfa ga girgizar ƙasa ga tsawa ga canjin yanayi mai tayar da hankali duk waɗannan abubuwan suka haɗu wa waɗannan mutanen domin sun kafirce cewa Allah tabaraka wa ta'ala sun kafirce cewa annabin Allah Shu'aib Allah tabaraka wa ta'ala ya hallaka su da tsawa ka allam yaznau fiha sai zan to an wayi gari gidajensu kaman ba su taɓa rayuwa a ciki ba kaman ba su taɓa rayuwa a cikin wannan gidajen ba ala bu'dan li madyan ku saurara hallaka ta tabbata da madiyana mana mutanen nabiyullahi shu'aib kama ba'ida samud kamar yadda hallaka ta tabbata ga mutanen wato ga hallaka ta tabbata ga samudawa za mu dasa aya nan da illahi tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kai gobe za mu ci gaba ah, ah, da yardan Allah abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gafa Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki da abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata ciyawawan ayyuka karbabbu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah baraka wa ta'ala bukatunmu na alkhairi ya Allah kafi mu sanin su ka biya mana su gaba baki daya waɗanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah cikin bayin cikin bayansa muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya gafarta musu gabaki daya ya hasra da kaburburar su ya lulluɓe su da rahmarsa muna roƙon Allah baraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya sa mu cika da imani ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasanmu mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasanmu mu Najeriya lafiya waɗanda suke nufin wannan kasar da sharri ya Allah ka mayar da sharri su a gare su ya Allah ka mayar da sharri su a gare su ya Allah ka mayar da sharri su a gare su ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah wayannan bayinka masu kashe mutane babu gaira babu dalili masu yin garkuwa da mutane ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su bayan ka da suka shiga hannun wayannan miyagun mutane ya Allah ka kubutar da su ya Allah ka gaggauta kubutar da su ya Allah ka gaggauta kubutar da su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da mu wajen ciyar da wannan addinin gaba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da mu wajen raya sannan manzansa eh. sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam eh. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da dagadagan mu da mu da iyayen mu da iyalan mu da ƴaƴan mu da zurriyar mu akan addinin musulunci eh. akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin komawar mu zuwa a gare shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا